da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu rarra salamu alaikum shirin matasa ne na yau da gobe yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kamar yadda aka saba akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA a Afirka kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin suma na FM a Nijar da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da maniya FM. A can kuma si ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Laraba 14 ga watan Janairun shekarar 2018. Fabrairun <laughs> shekarar 2018. Mm. A wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan yadda ya kamata mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen daƙile shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da ke daɗa tsamari a cikin al'ummarmu. Haka yake wakilin mutu Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana wasu tattaunawar musamman tare da masu mu'amala da irin waɗannan miyagun ƙwayoyi wanda ya hada da wani matashi da wata matashiya sai kuma wasu kungiyoyi masu aikin ceto al'umma game da wannan al'amari shin wani irin kwayoyi matasan nan ke sha ne To na farko dai ina so in yi shimfiɗa na cewa wannan matsaloli da muke samu mu nan ƙasa ko Afirka shine babban matsala guda biyu. Na farko rashin bin doka sannan na biyu rashin wadataccen ilimi na sanin muhimmancin rayuwa. To ɗan iya ma wannan al'amari ya dame shi kamar yadda ya shaida wa shirin yau da gobe. Yanzu wai maganar ɗabi'ar nan ta shaye-shaye ta yi tsananin da yanzu har da matasa mata 'yan maye. Rana na ba wani bacci zan ba ba ina ina shutawa na ne kawai irin tutulin kodros wa ne shine kawai in shaun huta zama sarauniya. shaye-shayen nan fa da yawa maza da mata fa yinsa suke. kala-kala ne akwai wanda ake ce mata kashin bera zai sha ma don ya yi maka sata zai sha ma don ya ma rashin kunya amma ni wanda nake sha ni ina shan yawon maciji ne ina shan maganin hawan jini ba wai tsotsa nake ba ina haɗewa ne yawon macijin nan kuma shine maganin mura yan siyasa da suke ba mutane kuɗi su je su yi shaye-shaye to yannan su yaran akwai wanda suke buga alluran kwaya akwai wanda suke shan bula akwai wanda suke shan kashin kadangare akwai wanda suke shan kwata kai dai abubuwa da daban-daban kayan maye hmm, to Allah ya kyauta to akwai amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na facebook da twitter da ma instagram To bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku game da cewa ta waɗanne hanyoyi ya kamata mu bi mu yi aiki tare tsakanin gwamnati da al'umma da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu don magance matsalar shaye-shayen da ke daɗa tsananta a cikin al'ummominmu. To, saƙon farko ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa. ya ce yau da gobe hakika yanzu dai matsalar shaye-shaye ta zama ruwan dare gama duniya a tsakanin al'umma musamman ma matasa samari da 'yan mata kai har ma da matan aure suna afawa wallahi a saboda haka ya kamata gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu da al'umma baki ɗaya. a haɗa kai domin kawo ƙarshen wannan matsala ta hanyar faɗakar da matasa illar shaye-shaye da shafukan sada zumunci na intanet da gidajen rediyo domin yin mafi yawancin wannan matasa ba sa jin wa'azi <laughs> wato sai an haɗa su abin da suka sani na social media to amma idan an yi amfani da shafukan sada zumunta za a samu nasara insha Allah sakon Yusuf ne daga mutanen Gombe to sai Abubakar Kawu Girgir ya ce ai har gobe magana maganar magance matsalar shaye-shaye da ke kara ta'azzara a cikin al'umma abin ne kawai an bar dukan jaki ana dukan taiki mm. domin matsalar tana wajen hukumomin da abin yana taya a wuyansu wato ndlea a takaice mm. domin cin hancin da suke karba yasa har yanzu aka kasa gano bakin zaren don haka tantance ma'aikatan kafin daukar su aiki shine babban abin yi domin wasu su yan shaye-shaye ne suke shiga aikin na NDLE Allah da ya kyauta <laughs> to ka yakin gidi <laughs> to sai kuma mu je ga ashirin Lawal na goma ruwan baure yace sako ne ya hada shi da Sumayya Muhammad Gusau suka ce eh to mu dai a yankin jihar mu ta Zamfara tuni wayar da kan matasa yayi nisa game da illar shaye-shaye karkashin ƙarƙashin mu mai suna Zamfara Cycle. Kuma alhamdulillahi kwalliya ta so mu biyan kuɗin sabulu har ma da soso da fatan mahukunta za su mara mana baya domin mu gudu tare mu tsira tare. To sai garba na hali kan bakebbi ya ce hakika wannan hanyar ita ce dole sai dai gwamnati ta cire son kai wajen baiwa ƙungiyoyin dama da tare da dakatar da duk wani mai mulki ko babban dan siyasa eh. shigowa da miyagun kwayoyi a cikin al'umma eh. saboda a gaskiya yau da gobe da wuya wannan matsalar ta yi sauki a najeriya saboda miyagun da 'yan siyasa suke amfani sosai wajen shigowa da su saboda haka ku tashi lafiya To sai kuma Abu Abdul Shakur Ahmad Umar ya ce Asalam yau da gobe shaye-shaye ya zama abin ado a tsakanin samari da 'yan mata, har da matan aure ma. hanya ɗaya ce ita ce kowace unguwa ta tanadi kwamiti don hana masu sayarwa da saya in kowace unguwa ta yi haka tare da amfani da jami'an tsaro to lallai za a taimaki gwamnati wurin yakar waɗannan munana ko kuma ƙazaman ɗabi'u to mun gode to sai abbakar sabi'u sabuwa ya ce assalamu alaikum yau da gobe ai laifin duk na shugabanni ne domin kuwa ba su jawo 'ya'yan talakawa jikinsu ba su jawo 'ya'yan talakawa jikin sai lokacin zaɓe domin amfani da su wajen bangar siyasa gami da ba su abubuwan da ke sa maye da don cimma burinsu na zama ina wato na zama akan madafun iko ko neman zama da a ce shugabanninmu za su cire wannan ɗabi'a ta ɗaukar matasa bangar siyasa tare da sama musu ayyukan yi to tabbas da shaye-shaye ya yi sauki a cikin al'umma. To sai kuma Anas Muhammad Sulaiman ya ce, Salam da farko ina ga dole iyaye su ƙara ƙaimi wajen tarbiyyar 'ya'yansu su kuma dage da addu'a. ita kuma gwamnati ta hukunta duk wani mai sha da fataucin miyagun kwayoyi kafafen yada labarai kuma su ci gaba da wayar da kan jama'a allah kyauta shi sa muke sai an bari sai edward malo ya ce kamata ya gwamnatoci su sa dokoki mafi karfi kan batun shaye-shaye da kuma sayar da waɗannan ababen maye hmm. don in babu masu sarrafawa da sayarwa ai masu sha ba za su samu abin sha ba don ni kam na yi ta ƙoƙarin faɗakarwa kan sha amma lamarin ya ƙi ci ya ƙi cinyewa Mm. Allah kaɗai zai iya kawo mana sauƙinsa. Mm, to Allah ya kawo sauƙin sai shehu adamu rajau ya ce ƙungiyoyi da al'umma na gari su zamo masu sanar da mahukunta duk inda suka san ana sayarwa ko kuma ana sai da kayan maye ko kuma duk wani mai sha ko kuma ma'amala da su ita kuma hukuma sai ta ɗauki matakin cika hannu tare da hukunta duk waɗanda suka samu da ta'ammali da kayan maye ba tare da nuna sani ko sabo ba saboda haka abin ya fi gaban ya gagari kundila ganin yadda har da matan aure su ma kansu suna wannan shaye-shaye to Allah ya shirya mana zuri'a amin mun gode To sai um, sako daga Marazu bin Umar Maurida eh. ya ce tabbas shaye-shaye mugun abu ne yau da gobe, amma ta yaya za mu yi magance shaye-shaye cikin al'umma? Kada ka so ɗanka fiye da kima kuma kada ka koya mishi rashin tarbiyya eh. kuma idan ya yi laifi aka gaya maka ka yi mishi hukunci daidai da shi. Eh. Hakan zai fi zama alkhairi ga yaranmu na wannan zamani. To mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni duk lokacin da muka liƙa tambaya. so bari mu saurari yadda shi kanshi dan wannan al'amari fa yake dama masa lissafi ya gaya ma isa lawal na ikar cewa ya kama na wannan sako ina majalisi ko gurin zaman su ɗan iya yau tun da garin Allah ya waye zuwa can sai gashi yayi wani dogon zagaye na ce ɗan uwa yau kuma ina ka ɓoye ya ce kai dai kawai bari dama an ce ɗan adam zai ga abubuwa daban-daban idan har yana raye yanzu wai maganar ɗabi'ar nan ta shaye-shaye ta yi tsananin da yanzu har da matasa mata 'yan maye wasu na yi a gidajen mazajensu wasu kuma a gaban iyaye shi yasa ma ka ga yau na yi dogon zagaye don kusan ko ina ka bi ka iya cin karo da 'yan ganye ka ga matashi kakkarfan da zai taimaki ƙasa amma idanu duk sun yi jajaye saboda haka ne ma 'yan siyasan ƙasar mu kan yi amfani da irin waɗannan matasa idan suna so su yi tawaye na ce gaskiya kuma ɗan iya har yanzu shaye-shaye tsakanin matasan ƙasa fa akwai sauran rina a kaba don kuwa yanzu maganar shaye-shaye ta sha ƙarfin bushe-bushe irin na taba wasu 'yan mayan ma magungunan neman lafiya suke nema su yi mai mugun shan da zai koma musu guba wasu kuma ta kai har alluran maye ma ake musu saboda tsabar daba kuma wai irin waɗannan matasan ne fa akan kira su manyan ƙasa na nan gaba kenan ko kaga idan haka ne ana shuka wa ƙasar wata annoba wadda idan ba an tashi tsaye ba to irin sakamakon da za a girba ma zai taɓa taimakawa wannan ƙasa mu ba saboda haka dai ma wajibi ne mahukuntan ƙasashenmu su yi kyakkyawan duba game da wannan al'amari da ka iya damalmala duk wani roman ci gaban da ya kamata mu warɓa dan iya ce to Allah dai ya ba mu ikon kashe wannan wutar shaye-shayen da ta riga ta lulu don yanzu shaye-shayen ya huda jikin wasu matasan ƙasa da yawa da ake kallon kallonsa a matsayin tsageru kaga garjejen matashi ya sha ya bugu ya yi zuru idan wani ya zo ya ba shi kuɗin sa shi aikin masha a sai ya ce to kaga yanzu ta waru kuma wasu jami'an da aka ɗora wa nauyin magance wannan bala'i da ya shigo ƙasar mu kuma suna gani sun yi shiru idan ka ce meye dalilin su na yin haka kuma sai su ce maka ai yanzu ba mu da wasu sauran dabaru don haka dai ya zama wajibi kowa da kowa ya kawo ɗaukin da za mu taru duk wanda aka kama da kayan maye cikin sirri ko kuma ƙuru-ƙuru to a tabbatar da an yi mai dira irin ta dakaru idan ya so a yi maganin shi kawai alabashi mu ƙasar mu ta gyaru To Allah ya gyara mana gaba daya tare da yin namu iya kokarin yanzu sai mu je mu To amin to sai kuma mu je ga wakilin Ibrahim Abdulaziz daga Adamawa a zauren muhawarar yau da gobe game da al'amarin shaye-shaye da abin da ya haɗo mana kan al'amarin. matsalar 'yan maye ko kuma shan mugan kwayoyi yanzu haka na neman zama ruwan dare gama duniya a wasu kasashe masu tasowa inda matasa kan yi mankas muhammad sani aliyu mai goro wani matashi ne ma daidai da yana tu'amali da kayakin marisa ya ce kowa da nasa ma dalilin to amma fa da farko sai da koyi soma da korar shaidan. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Sunana Muhammadu Sani Ali Mai Goro. To kwaya fa kwaya daban-daban ne, kwaya kala-kala ne. kwaya akwai wanda zai sha ma kwaya akwai wanda ake ce mata kashin bera zai sha ma don ya yi maka sata zai sha ma don ya ma rashin kunya ka ba shi kuɗin da zai je ɗan biya bukatansa kaɗan amma ni wanda nake sha ni ina shan yawon maciji ne wanda yawon macijin nan ina shan maganin hawan jini hawan jini nan kuma ba haɗewa ne ba wai tsotsa nake ba ina haɗewa ne yawo macijin nan kuma shine maganin mura yauwa kuma kwayan nan da shaye-shaye da ake yi na 'yan siyasa da suke ba mutane kuɗi su je su yi shaye-shaye to yannan su yaran akwai wanda suke buga alluran kwaya akwai wanda suke shan bula akwai wanda suke shan kashin kadangare akwai wanda suke shan kwata akwai wanda kuma suke shan kai dai abubuwa daban-daban kayan maye ba sai an ga jama'a ba sai wanda yake don society to baba ko me yasa ma ake afawa a yanzu eh to abin da ya sake kallo ake sha wannan kayan maye-mayen nan to yara nan da wasu suke sha kaga wiwi da kake kanta cannabis ake ce mata amma wiwi zan kira ma saboda da hausa kake mini in tambaya ko ba gaskiya ba so wani zai sha ma akan cewa shi ya sha kwaya zai je zazzagi wani to amma yana tare da ni muhammed sani ali mai goro ba zai bi bayana ba kuma ni bana yawo da barawo bana yawo da mai buga mota bana yawo da mai zagin ɗan siyasa dan siyasa ko naira hamsin ka bani zan karba yin tafiya na ina da aikin hannu hannuna ni da ko nake yi ila yau da ya matashi ya ko bayyana mana ma rabe-raben masu sha da kuma ajin mugan kwayoyi eto eh, eh gaskiya na da yana shaye-shaye shaye-shaye na ya kai shekara goma sha tara ina shaye-shaye amma shaye-shayen daban-daban ne kaga akwai special number special number nan ka je kano za su ce maka roci in ka zo yola kuma za mu ce maka bashi ba kowa ba ne sani wiwi kam muna iya canja mata suna ya fi guda goma gwaran ce maka wiwi da turanci kuma cannabis ne ko ba gaskiya ba idan na sha yawon macijin maganin mura na samu inda kwakwalwa idona zai bushe in na sha kuma rafnol roci din roci rafnol special number 542 shi maganin hawan jini rabi nake haɗewa don komai hawan jini aka ba shi rabi ya samu ya yi bacci yana tashi abinci zai nema kuma hawan jinin zai yi low kana sauraron zance na ta ni in zan shaye-shaye ba na yadda in shaye-shaye ban ci tuwo ba ba na yadda in na sha na gama baran ci tuwo ba kana saurara na yana ka illa ga ciki har mutum ya koma sace-sacen kayan iyayensa ya koma daukan kayan mutane a kan hanya ya zo dauki abun da ma ana kallonsa sai ya ce shi ba a gani shi sannan akwai solution akwai suta amma ni na da kira fa ga matasa in yana walau yana buga alluran kwaya walau yana shan solution walau yana shan suta suta tana cin hanji tana fasa naman jikin mutum suta ba abin sha ba ne mun rasa abokanai sun fi hamsin suna sha da daddare da safe mu samu sun yanko ne ga laidan sutaninsu me ya kashe su sutan ne sutan nan da ita ake amfani a sawa gawa a hanci a sa auduga da ita ake amfani a sawa gawa a kunne a sassa auduga don saboda fiskan karya kumbura a gane dan uwanka amma wani ko da mutum ya kumbura yana iya gane dan uwansa ta wajen farcen kafa To ko ne kira kake da shi ga matasan da ke tu'amali da kwaya? Eh to, ka dai malam ba Bahaushe ce ba, idan mutum zai haɗe gatari sai ka rige mara kota. Mu bayan shaye-shayen yanzu ba ne. Akwai wata kwayan da ta ɓata, inda tana adama yanzu. An kasa san akwai ƙungiya wai 'yan shila ko? To banda 'yan shila sabuwa sun fito, su goma su da goshin keke na fe ne. Kuma du kwaya ne, amma kwayan kamaru ne, amfur. Wani abin takaici a yanzu, shine ko cikin masu tu'ammali da kwayan Hadda mata da kan yi mankas. Rana na ba wani bacci san ba ba ina ina hutawa na ne na hutawa na ne ba ba ba bacci nake yi ba. Ba uban ba na ake asibiti wannan kawai irin tutulin kwadros wa nan ne shine kawai in sha huta zama sarauniya haka ne kawai abun yake ba ba. to sai dai ku yayin da malamarin ke ƙara munana yanzu haka wata kungiyar da ke fafutukar ganin an yaƙi da wannan matsala ta shan kwaya ita ce ta almuhusin da cibiyar ta ke jihar adama arewa maso gabashin najeriya inda jami'an kungiyar kan ma shiga har wuraren da irin waɗannan matasa kan boye kansu hajiya binta khalid adam da ke zama uwar kungiyar ta ko na abubuwan da suka gano da kuma ma inda laifin yake eh hakika abin da muka fahimta game da shaye-shayen miyagun kwayoyi a gaskiya abu ne wanda ya shafi kowa da kowa duk da cewa mutane sun fi fuskantar matasa da suka fita fili ake ganin su akan hanya suna shaye-shaye amma gaskiya shaye-shaye a wannan lokaci ya shafi mata ba ma mata matasa ba har da matan cikin gida wannan shine bincike da muka yi gurin binciken wa'inda suke mu'amala da wa'innan miyagun kwayayyaki domin ya zama an ba su horo ta musamman tare da taimakawa rayuwarsu a ga an ceto su daga cikin wannan mummunar hanya da suke kokarin fada ko kuma suka riga da suka fada zuwa kawo su kyakkyawar hanya kyakkyawar turba da kuma ingantacciyar rayuwa. To wai ko a wasu wurare ne ma matasan nan suka fi taruwa a yanzu haila yau dai ga hajji abintan Gurin inda ake shan wa'innan miyagun kwayoyi sun hada da irin bayan gari nesa da inda mutane suke da irin gini da aka yi shi ba a karasa ba tsawon lokaci ko kuma wuri na taron bishiya inda aka samu duhuwa mai yawa ko ko a bakin kogi inda ciyawa ya cunkoso kai dai wurare irin wannan za ka samu nan ne suke dandazo suke shaye-shayen su a gurin mafi yawan lokaci a irin wannan lokaci muke samu kuma a irin wa'annan wurare masana dai a kullum na ku gargadin cewa sha da mafataucin mugan kwayoyi na da illa ga al'umma ba wai kai ga mai sha ba Mr. Yakubu Kibo shine ma kwamandan hukumar yaƙi da sha da ma fatocin mugan kwayoyi a Najeriya ta NDLA a jihar Adamawa ya ko na illar da ke akwai za ka iske wasu yara ne ma ake aikawa su sai waɗannan abubuwa particularly matan gida to mun sha arrestin wasu ne an aiko su ne gashi gashi su sai menene su sai cough syrup with codeine particularly mm. to kaga irin waɗannan hadda da gaya maka hadda da kokin mun arrestin wani mai kokin ce yanzu yana prison for five years imprisonment to wasu shi da kanshi ya gaya muna mutane da yawa hadda mata da yawa wanda suke patronizing din suna encouraging din shi ah, masu shan wanga kokin mm. to ina ganin irin su haka nan da ya mun kan don mun kama su mm. muna interview din su mai su wane ne mm. customers dinsu mm. sai su ita gaya muna customers su. sun sha shi ba su sani ba amma za su tambaya domin kuma sun ga abin yayi musu amfani mm. ba su san illan da zai kawo musu ba a gaba domin abin yana sa ya yi affecting spinal cord jikin mutum ya riga ya zama overworked kamar injin shi yasa za ka ga wani bi masu shan tramadol din na mutum kawai ya kila ya fadi sai kun ha a baki koma da menene dai in yi magana kan cewa yan kunne ya ji to falabu da gangan jiki ko kan tsira ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Kuduba ka hankalin matar haure ya dago saboda Kuduba ka hankalin matar haure ya dago saboda karuwa. duba ka hankalin matar haure ya dago saboda karuwe. Ku duba ka hankalin matar haure ya dago saboda karuwe. Ku duba ka hankalin matar haure ya dago saboda karuwe. duba ka hankalin matar aure ya dago saboda karwai. Ku duba ka hankalin matar aure ya dago saboda karwai. Ku duba ka hankalin matar aure ya dago saboda karwai. karuwe sun zuka samare san wewe da kwaya karuwe sun zuka samare san wewe da kwaya karuwe sun zuka samare san wewe da kwaya to da fatan samari za su je jin shan wiwi da kwaya <laughs> hafsat hmm, na ga wannan rawa da kake eh, yi ne ai gara dai a daina shan wiwi da kwaya gaskiya to saboda wannan lamari da muke magana a kai kin dai ji tattaunawa da muka da ko in ce ibrahim yayo mana da matasa masu wannan ɗabi'a ta shaye-shaye da kuma abin da yasa suke da me suke yi in sun sha saboda haka yasa muka ce to bari mu samu tunda na ji a ciki yayi hira har da wanda suke kungiya mai zaman kansu da hukumar NDLA e a cikin hirar to kin ga sai mu je kuma ga mai fashin bakin al'amuran yau da kullum muna tare da Ahmad Abubakar Dakta da ke kallon ƙwarilla a kan al'amuran yau da kullum na matasa. Salamu alaikum Ahmad. Assalamu alaikum Alhaji Kabara barkan mu da yamma tare da Assalamu alaikum barka dai Alaikum salam eh, mu da aiki ya ya jama'a lafiya ga ga Hafsat dan mai soro <laughs> To alhamdulillah To ka dai ji tattaunawa na san ai abubuwan ne kamar yadda al'amura suke gudana eh. mu da muke cikin matasa eh. kuma muke ratsawa loko da loko eh. a cikin unguwanni muna ganin abubuwan da yake faruwa wallahi wani lokacin sai ka ce anya hukumomin nan sun san ko me yake gudana hmm. saboda wallahi idan ka je wani wajen ka ga abin da yake faruwa da yara ƙanana ba a kai ga manyan ba tukunna mm. yara ƙanana 'yan shekara daga kamar goma zuwa abin da ya yi sama mm. wallahi idan ka gansu suna shaye-shaye akwai wata sana'a yanzu da ta bullo a misali a kano mm. inda yara saboda yanayin talauci na gari da ake ciki zaka ga yara ƙanana ba sa zuwa makaranta sai dai su dinga bi bola bola kwata kwata suna tsintar karafuna suna tsintar mm. irin gwangwanin da aka sha maltina ko lemo mm. suna tsintar irin robobin lemo mm. suna bi shara da kaɗani ita suke tsinta wallahi unguwa unguwa duka unguwa da ake ce musu geto da suka yada garin mu Kano da sauran garuruwa yaran nan suna nan za ka tarar da akwai masu siyan irin wa'annan robobin eh. in ka je wannan daddazan a gaban ka. kana ji kana gani za ka ga yara kanana wallahi ya kamata a ce suna firamare za ga suna shaye-shaye a fili. kuma wallahi a gaban ka za ga suna wasa da wukake eh. ni da kai na ba wai karya ba akwai unguwa ba sai na faɗi ba eh. na ga yaran suna shaye-shayen kuma na kwaci wukauki a hannun su ƙananan mm, yara wanda bai fuka wa yaro ido ka mai magana ba mm. shekara goma sha biyu sha uku amma ya ga yana cije-cije sai ta cije-cije shaye-shayen ba ba irin yadda kake zato za ka gan su ba wai mutane suna suna suna shaye-shaye wasu mm. suna ɗauka cewa sai an kunna taba ko mm. an kunna wiwi mm. shi ne shaye-shaye ya kamata iyaye su fahimta yanzu an wuce wannan lokaci wiwi ta zama kayan tarihi kayan shaye-shayen gashi nan yaro yanzu zai zo miki da lemu. lemo su mm. gani kamar coca cola ko wani abu amma ina a roba eh. amma an narka kwayoyi a ciki ana sha shi matan aure suka fi eh. ah. sai ta siyo coca cola coca cola da ka sani ga eh. baka ce sai su narka maganunuwan a ciki wallahi sai ga ta zo sai coca cola ka ganta ɗakin ka ta yi kwana ɗaya biyu uku ana zukarta a hankali ana sha to wallahi kwaya ce a ciki Kuma ni na yi tattauna da matar da ita kuma rubutu take yi, mm. rubutun da ka sani na allo, mm. kamar rubutun allo, ya samo ta wadda kawai sai a sa ta a cikin leda haka dinga gawa mijin ai ai ai magani magani ne aka rubuta mata ashe ashe an ka kwayoyi a ciki wallahi tana sha an ce kuma magani kai ya kai abin bai kyau ba wanda waɗannan yaran da suka yawa a gari da zaga sun ɗaule da a wata suna tsotsa mm. yanzu kamar yadda zafin nan ya shigo dan eh. ga mutum da da a wata zaka ɗauka ruwa ita sha eh, dama mana wallahi solution ne roba solution da kwayoyin za su narka su zuba a ciki tunda is colorless za a gan shi kamar ruwa sai su narka a ciki ga su dinga hura ne da suna suna zuka suna kura suna zuka ya eh. su yara in ka yara maganganun da suke kuma abin da zai baka mamaki ka bara eh. a gaban iyayensu a majalisin da iyayen iyayensu suke zaune hmm. ga iyayen a majalisa guda hmm. gefe ga yaran suna shaye-shayen amma al'umma al'umma hmm. Eh, to wai yanzu a cikin eh, eh, eh mala ahmad a cikin kasa da minti daya a cikin kasa da minti daya shin menene makomar matasan da zaka ga suna wannan shaye-shaye ga lambar sun tana ta karuwa na yawan su yana karuwa masu shaye-shaye kuma ba su ganin mafita eh kasar mu ba ta da fita za mu zama ƙasa wadda tsofaffi suna da hankali yara babu mu kuma sun zama mahaukata a ƙarshe zan da shekara biyar zuwa goma zuwa ashirin mm. in dai aka tafi a haka mm. to wallahi tallahi na rantse mm. na rantse in dai aka tafi a haka wallahi za a zo cikin mutane ɗari casa'in mahaukata ne goma ne masu hankali an yi ba a yi bakin nan to wani kira za ka yi musu ya zo ko abu matasa gabaki ɗaya da eh. yara wani kira za ka yi musu a cikin saka kaɗan kowace al'umma daga gida kake farawa mm. kowane mutum wanda zai amsa sunansa mai gida wallahi idan ya bar wani a cikin gidan nan mm. yana shaye-shaye wallahi rayuwarsa ba ta mai daɗi ba mm. yaron nan daga kansa zai fara daga kansa wallahi na jin gani an gani inda yaro ke ɗaukar makami kashe ubanka to duk wanda ya ɗansa yana shaye-shaye daga kansa za ta fara matsala ta biyu al'umma tana da hukumomin 'yan sanda ndlea da sauran hukumomi da masu unguwa sarki mm. da dukkan wani hakimi da mu masu babatu mm. kun kalli wannan abin da gaske ba wallahi kuna zaune a gidanku bam ne a ƙasa kuma mm. idan ya tashi fashewa har ya fi mai wuta illa bam din da ya fi mai wuta illa yaran da suke bi suna kwace mutane waya akan hanya kana tafiya yaro zai buɗe ma wuka saboda ya sha kwayan nan kare ki zafe kwakwalwa bai ganin komai yana zaune kana da kankafin da gidanka a tsare ike shikenan sauran al'umma haka su ta mun gode aka tafi aka bar yaran nan a haka sai addu'a to mun gode sosai ahmad abubakar dakta sai wani lokaci gaskiya ka fasa mana baki yadda ya kamata to da fatan kuma za a ji da fatan wanda aka yi abin dan su sun ji kuma za mu tashi tsaye dukkan mu gaba ɗaya domin haɗa ƙarfi da ƙarfi mu yaki wannan ɗabi'a yanzu kan a madadin Hafsat Bello dan mai sai kuma Daniel Brown wanda shine ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr Thomas sai wacce suke hada mu da ku a can ƙasa su Maryam Bashir Bugaje sa Hafsat Maina da su Safina a madadin kowa da kowa usman ahmad kabara a washington dc ke cewa a ci gaba da kasancewa da mu ana iya koma a saurare mu a shirye-shiryen mu na yau da gobe da ba a ji ba a cikin yanar gizon mu ta voahausa.com bisalam yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta sa